yawa ai sanarci kakan ta kwakwasiya ce kaga kujerar <laughs>

na manta ba ya ce za mu samu shi ya rula ana mutuna da kuma wallahi ya bin wani tun tusa ka san shi ne ga wannan da furasa wane wannan mai furasa eh lalle ya kamata ya kamata ya bugu sunu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma gwamnan jihar Kano kuma injiniya Alhaji Abubakar Yusuf girma uban jagora kuma uba tsohon gwamnan jihar kano kansu tsohon dan majalisa tsohon sifika tsohon minista tsohon mai bashi gaban kasa shawara tsohon dan takarar shugaban kasa a zariyar a zariyar da yartifi ga su dai ga su dai ga su dai ce a kawo cv to cv ya riga ta Eh, zango da gwagwarmaya a sa suka ce wani jazi ya kasance kuma da injina mai kuma feshi wato matsalar sa kai babbar male da wani wani wani zai da kocin da zama mai ba gwamna shawara kuma ya shigo sai kuma ya samu yayansa wanda wuri akan uba ne ma gaba daya kan harkokin kasa da kasa asuwajin asuwajin anpp suwajin kokosiya da ya zan fara da sauran baki dai mai mai da mazan kwamishinan ilimi na jihar kano kwamishinan ilimi na jihar kano manyan baki ne ga su nan da ba zan yi kira sunayen su duka ba duk da nema daga jihar kano din ne da ba shugaban kungiya na jama'a ta a gwamnati suna kamar da za ka gani wannan tawaga a ƙarƙashin shi babban jagora ba dubu ban tafiya alhaji rabi musa kwakwaso ta kawo wannan ziyara ne ba don komai ba sai saboda rashi ya samu wani babban kungiya inda ɗaya daga cikin manyan malaman mu shek abubakar a rubungu allah maɗaukin sarki ya karbi rayuwar shi kuma na san kyakkyawar alaƙa da kake tsakanin shi da gano da shi madugu da shi gwamna da shi injiniya eh, da dai sauran al'umma duka gaba daya kuma rashin malami da shi ne da al'umma ke jantar wannan ya sa shi madugun farfasi ya yi gaba bai kamata ya zauna ba ya kamata a ce ya taso ya zo da zai gabata mana aziya. ba kuma tun yau ya shirya zai taho ne gabatar da aziya ba tun da aka yi rasuwar ya shirya zai taho aka ce mun baro kebi ya shirya zai taho abuja aka ce kai ka wuce yona ne na wuce gobe kuma yana ganin duk wanda zai wata aziya idan bai maka ba kamar aziya ba ta zama cikakkiya ba wannan ya sa ya jira ana cewa mun shigo jiyan nan ya sake bincikawa kuma shi ma ka san an masa rashi rashi da aka yi na ita wannan baiwar Allah a jihar Kano to amma tun jiya yake ta abin nan ya shirya gari yanzu a lokacin muka gama da ce yayi muka yi ne a bari zuwa yau sannan ya shigo kuma ya amsa wannan alfarman to shi ne zai ya gabatar maka da wannan kungiya gaba daya da ma jama'ar najeriya gaba daya da jama'ar afirka gaba daya wannan ta'aziyya ina kuma sanar da shi eh, mai girma injiniya tare da mu akwai sheikh muhammad umar sheikh muhammad umar babban malami ne daga kasar ghana daga a shama a nan kusa da akara shi ne shugaban kungiyar jam'iyyar naduwa kungiyar da kuma da tafafin wa'azuzzuka da da'awa da gina masallatai da da wata kada kai wanda wannan kungiya take a nan Najeriya shi ma ya taso domin ya zo ya mana wannan taziya akwai sauran manyan maluma da kasar Ghana da shugabannin su da jagororin da duka jiya suka suka koma wannan ya nuna cewa mana abubuwan da gero na ibadin yayin da ta yana karasar da kai cewa ta yan basin faransa sun taso sun zo da sun gabatar mana da ta'aziyya da yan basin amerika sun zo na gudun da wakilin su mai guda da kasashen afirka gaba ɗaya da ecos duka sun zo gudun da yi mana ta'aziyya da zai kusan duka sauran kasashe da muke da su da makwabta da waɗanda suke nesa ina magana da mutanen new york suke cewa kama amerika ta mutuwa ina magana da eh, shek abdulrazak emmanuel seven sisters da ke london ya ce wala a ingila za ka rufa na haka da saboda inda bahaushe yake wannan rashi da aka yi na malin ya taba shi sau da wannan zan gabatar da eh, shi shugaba da duka jama'a da muka samu musamman shi sakatare da sauran manyan malamai da suke wannan guri da limamai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mun zo wannan ofis ne da albarka domin taya shi shugaba a shek abdullahi lau da dukkanin shugabanni da magoya baya na wannan kungiya yi musu fatan alheri da kuma yi musu gaisuwa ta wannan babban rashi da muke sannan na shigo wannan ofis ba abin da na tuna sai zuwan da muka yi wancan na ƙarshe wanda mana yana wannan gudun. don muka ta wasa da dariya kuma abin sha'awa ma shine masu ɗaukar hoto da yake shi hoto kullum yana nan inda yake sun ta sashi a cikin social media wannan ziyara da muka kawo muka same shi da sauran manyan malamai a wannan wannan abu ne wanda yake rashin jin daɗi kwarai da gaske a gurinmu domin malam abubakar koyon ilimi da koyarwa dare da rana ba juma'a ba asabar ba lahadi kullum kwanan duniya aikin kenan rashinsa ba ƙaramin rashi ba ne a gurinmu musulmi da ma dukkanin al'umma ta duniya tana gashi amerikawa ma da sauran mutane faransawa duka sun zo wannan guri domin su wannan gaisu. na tura al'umma domin su je su yi a yi ta'aziyya kuma tunda aka je a ran da allah ya sa ya karɓi ransa ran da aka zo za a yi masa jana'iza mun tura mutanenmu da su aka yi jana'iza a argungu kuma alhamdulillahi mun so mu zo a wannan lokaci kuna can kuma da 'yan tafiye-tafiye da aka yi to sai dai yanzu muka sami wannan dama ta mu zo mu wannan gaisuwa muna addu'a Allah ya ba mu hakuri ga baki ɗayan mu masoyansa to muna addu'a Allah ya ba dukkanin iyalinsa hakuri da fatan irin ayyuka na malam na alheri duka za mu ɗauke shi mu gudanar da shi domin mu ma magana shi kawai ta lokaci. Allah wata rana kuma haka za a zo ana irin wannan gaisuwa kuma na abubuwa galadima da dukkanin malamai da muka zo da su da kwamishinoni da advisors ke gode wa malam da ya bada wannan lokaci da kuma tabbatar masa da cewar za mu ci gaba da yin addu'o'i da wannan bawan allah da dukkanin kuma mutane wanda suka riga mu gidan gaskiya musamman waɗanda suka yi alheri a lokacin da suke raye saboda haka muna addu'a Allah ya shiga da babu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Najeriya ina godiya kwarai da gaske kuma mun yi murna da ganin yadda masallaci ake kula da shi mun yi murna da ganin yanayin yadda gurin yake tafiya sani ba gidan talbijin ko har yanzu ana ta yada labaru da sauransu da haka muna gode wa shugaba da ya tsaya ya jajirce wajen shigo da kaya da abubuwa na alheri a wannan birni na abuja da kuma ko ina sassa tun da masallatan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne ina jin ba ɗari ba ne kan juma'a dubu goma sha ɗaya masallacin juma'a to kaji dubu goma sha ɗaya dubu hamsin da shida dubu hamsin da shida hamsa salawat to ai kaga wannan ba ƙaramin aiki ba ne na alheri da aka yi ina fatan Allah ya ci gaba da ba malam lafiya da sakatare da sauran shugabanni na ƙasa da na jihohi da ƙananan hukumomi domin su ci gaba da yin ayyuka na alheri na yaɗa wannan addini na musulunci a kowace lungu da saƙo na ƙasar nan musamman ma na ga abin ba ma a najeriya ne kaɗai ba da mutanen ghana sun zo wanda su kuma suna ci ma gaba da ayyuka na alheri muna fata wannan ayyuka na alheri za su ci gaba da inganta da karuwa

ranar da muka haƙa dama da wannan masallaci wanda tsohon shugaban ƙasa jiran muhammadu buhari da kansa ya zo buɗe masallacin ya ɗebo tawaga daban da allah babu wanda ya a kanta. ya zo wannan wuri ba don komai ba domin ya ƙarfafa mana gwiwa ya kuma nuna mana cewa wannan fahimta ta wayannan aikace aikace alkhairi yana tare da mu a kanta ya kuma ƙara nuna mana yan uwantaka da soyayya da ta addinin musulunci a matsayinsa na uba jagora na siyasa a wannan ƙasa muna addu'a Allah ya saka da alkhairi lokacin da Allah ya mahaifiya ta rasuwa ya taso ba shi kaɗai ba da tawaga ya zo har wannan wuri ya gabatar mana ta'aziyya ya gabatar da kungiya na ta'aziyya duk wani abu da ya faru na farin ciki shi samu mun yi mamaki ba da a wannan karan ma ya taso ya taho kuma da babbar tawaga mai kai irin wannan wata a cikin tawagar har da mai girma gwamnan jihar Kano ga dattijo uba a wannan ƙasa a siyasancin kuma kowa ya san shi dan gwagwarmaya injiniya bubu galadima allah ya kara wa rayuwarsa albarka allah ya kara masa lafiya ya kara tsare mana ire-iren su da manyan kwamishinoni da masu ba da shawara da shehun na malamai da babban wakilin ina ina babban wakili yake babban wakili ya fita da da da babban eh, shek isra'ila babu babban wakili ka eh, ba wani والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بأن هكا أي جرما وغنقونا جهر كانوا كما ما دوغو جاكورا سوغو منستا جنا راجو موسى موسى ɗaya daga cikin masoya ga wannan kungiya na mai albarka a madadin kaina da kuma sauran iyalai na marigayi malam abubakar giro ina ƙara yi muku barka da zuwa da kai da mai girma gwamna na jihar kano engineer Abba Yusuf. Uh, abu ya faru za a zo a taya mu murna ko a taya mu bakin ciki haka kai ma duk abin da ya same ka dole mu ma muna bayyana fuskar mu don mu taya ka murna ko mu taya ka bakin ciki saboda haka yadda aka zo aka yi mana wannan ta'aziyya mun gode a madadin dukkan sauran 'ya'yan wannan kungiya a nan najeriya da ma wajen najeriya da kuma iyalan shi marigayi shi abubakar giro wanda kamar da ka faɗi zuwanka na ƙarshe nan ka same mu tare da shi amma yanzu Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwa ya kawo ƙarshe ya koma zuwa ga Allah muna addu'a Allah ya gafarta mishi amin Kowanne mu idan lokaci dole zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ka muna addu'a Allah ya kyautata ƙarshen mu shi kuma Allah ya gafarta mishi ba shakka muna can tawagar ka da na gwamna wanda suka je a madadin ku sun same mu lokacin da ake jira'iza suka ce su ne wakilai daga wurin ku saboda aka mun gode wannan aka yi ya wadatar amma duk da haka saboda kusanci aka sake tattake kuma aka zo har zuwa gare to ina tabbatarwa mai girma dan takara ina tabbatarwa mai girma ba dubu ba za mu manta da wannan karamci da wannan zumunci ba ina addu'a Allah dauke sarki ya saka da alkhairi Allah kuma ya ba mu zumunci da lafiya da sauran yan tawaga aka girma mu domin addu'a Allah ya ba ku ladan da yake bayarwa waɗanda suka yi zumunci irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa matsayin mu na abokan tafiya a matsayin mu na jagorori na addini kowanne da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da sauran al'umma muna da alaƙoƙi da kowa irin wannan alaƙoƙi zumunci ne da addinin musulunci ya wajabta mana wai da juna ina fata Allah madaukakin sarki ya ƙara ba mu ladan wannan zumunci kuma ya ƙara ba da haƙuri na ainihin wato abubuwa domin mu ci gaba da cin moriyar zaman lafiyar ƙasar mu da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna godiya kwarai da gaske kamar yadda na faɗi tun farko na nuna jin daɗin mu nan kuma ina ƙara nuna farin cikin mu ina kuma addu'a yadda aka zo lafiyar Allah madaukakin sarki ya bai da kowa gida lafiya mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi bai gira gauda ma ga zuriya اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاقول فلا تفرق هذا الدم الا بذنب مغفور وسعي مشكور يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير يسر اللهم امورنا يسر اللهم امورنا وفك اسرنا يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين